فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين anan ne allolinsu da suka bauta wa koma bayan Allah za su ranta da su su ce masu Allah ne shaida kuma ya ishe mu shaida cewa mu "bamu yarda da bautar da kuke mana ba kuma bamu yi maku umarni da yinta ba kuma ba mu da masaniya dangane da bautar ku